a irin rayuwar da muke yanzu kusan malamai suna kan gaba cikin waɗanda suka saura da ragowar mutuncinsu duk da lalacewar tarbiyyar al'ummarmu da lalacewar halin zamantakewarmu har yanzu malamai suna iya faɗa a ji har yanzu ana ɗaga musu ƙafa har yanzu ko mutane sun yarda da amanar da suka bai wa malamai ta imaninsu da addininsu haka nan kuma a gefe guda kuma za mu ga akwai jahiltar asalin matsayin duk da a dunkule ana karɓan maganar su amma kuma aka zo inda tafsil mutane ba su san matsayi ko dalili ko me yasa suke jin maganar malamai ko suke kallon malamai a matsayin jagorori a gare su sannan a aikace za mu ga sanadiyya haka malamai suna fuskantar wato kiyayya da gaba da mai da martani da cin mutunci daga hatta ɗalibansu da mabiyansu wato malami zai iya shekara da shekaru yana karantar da mu yana koya mana karatu wataƙila tun kafin a fara wannan tsarin da ake ce ma siyasa ko dimokuraɗiyya amma rana guda idan ya yi wata magana ko ya ɗauki wani mataki ko yana wata fahimta da ta saba abin da muke tsammani muna iya mai watsi da shi mu ci mutuncinsa wasu ma su ƙona kasusuwan karatun shi da suke saurara a da wasu su ce ma ah, ɗan baran dan gwamnati ne da maganganu iri daban-daban na na ɓatanci Ah, da haka yana da kyau mu yi kokarin mu ga ya za'a mu da al'amura zuwa ga zuwa ga magudanarsu mai kyau da haka insha Allah a cikin wannan tattaunawa zan yi magana akan abu kamar guda biyar zuwa shida na ɗaya me ake nufi da malami abu na biyu shine wasu nasoshi ah, yan kaɗan waɗanda za su nuna mana falalan malami da malanta a musulunci sannan abu na uku wasu maganganu daga magabatanmu akan girmama malamai sannan kuma sai bayani takaitacce akan menene aikin malami a cikin wannan al'umma ta musulmi da kuma ƙoƙarin fahimtar menene dalilan da suka jawo malamai suke samun irin wannan ƙalubale a cikin al'umma abu na farko magana akan wane ne malami na ganin wannan magana ce asasiya a wannan ƙabiyar musan wane ne ake nufi da malami a ilmance ba kawai a mindset mu ba ba yadda muke fahimta ba to a wannan gabar ya kamata mu bar su malamai ne su faɗa wane ne a cikinsu ya tabbata malami domin kamar da bin taimiyya yake cewa malami shi ya san malami domin ya ya taɓa zama jahili sannan ya zama malami yana iya bambance waye malami waye jahili amma shi jahili tunda bai taɓa shiga cikin karafkan malamai ba bai iya bambance waye malami a cikin mutanen da suke da'awar ilimi الألامة ابن باز رحمه الله يقول يأي تعريف مالمي دتشيوسا هو الذي عنده معرفة جيدة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعرفة المعنى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه درس على أهل العلم وتبصر وتفقه في الدين وعرف بذلك واشتهر بين المسلمين wa bayna ahli ilmi bi ilmihi hiwa fadli yace aka ce malami shine mutumin da yake da kyakkyawar sanayya kyakkyawar ma'arifa da magana Allah Qur'ani kenan da kuma maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi kenan da kuma sanin ma'anonin su waɗannan ababen guda biyu yace sannan kuma mutumin da ya koya ne a gun malamai sannan ya fahimci addini kuma da ɗaukacin musulmai da malamai a keɓance suka yarda da cewa yana da ilimi kuma yana da falala wannan takaitaccen tarihi kenan daga al'allama ibn baz rahimahullah hakanan al'allama ash-shawkani a cikin littafin sa mai suna irshadul fuhul ila tahqiqil qawli min ilmi al-usul yana faɗan wasu daga cikin sharuɗan da sai mutum ya cika su sannan ya halasta a kira shi malami sai yake cewa daga ciki akwai an yakuna aliman bi nususil kitabi was sunna ya zama masanin alqur'ani ko masanin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu ya kasance arifan bi masailil ijma' ya kuma san mas'aloli da malaman musulunci suka yi ijma'i a kansu tun daga sahabbai har na bayansu sannan ya zama aliman bilisanil arab ya kuma san larabci sannan ya kuna aliman bi usulul fiqh ya san kuma ilimi na usulul fiqh wanda da shi shine ake tantance mas'aloli a ilmance sannan ya zama kuma aliman bin nasikhi wal mansukh ya san hukuncin ababen da suka share junansu kaza ya goge hukuncin kaza kaza shi ake aiki da shi ba aiki da kaza da ka za mu iya cewa takaice malami shine mutumin da ya karanta abubuwa da yawa na nasoshin alkur'ani da sunna ya haddace su ya san su ya kuma koya sannan yake yaɗawa yake karantarwa daga cikin ayyukan da za su bayyana malantan mutum shine a ce yana da ɗalibai da yake karrajawa yana koya musu ilimin da yake shi ko yana da rubuce-rubuce irin wanda malamai suke yi na intaj ɗinsu na ilimi ko yana da aiki na tahqiq wato gyaran hannun wasu littattafai waɗanda ba shi ba ko yana da wani ibtikar wani innovation wata ƙirƙira bai iya ƙirƙiro wata hanya ko wata dabara ta sahala hanyar samun ilimi ko yana da fa'aliya yana da activity a ainihin jana na da'awa yana aikin kiran mutane zuwa ga addinin musulunci da gyara halayensu da gyara aƙidarsu da gyaran ainihin wato tafarkin rayuwarsu ko ya zama ya zama murshidi mai koyarwa a cikin al'umma sannan ko kuma ya zama ya kama aikin tunkuɗe shubuhohi da bayyana gaskiya da kuma iya jurewa shi ma idan an ci gyaransa da kuma da kai daga wawaye da kauda kai daga masu ganganci da kauda kai daga sakin baki da kuma zaben abin da ke wurin Allah ba abin da ke wurin mutane ba ma'ana ya zaɓi lada da neman lahira fiye da zaɓen duniya sannan da kuma a same shi kuma da gujewa duniya da ruɗinta da gujewa shiga cikin rigingimin sarauta da shugabanci ba inda ya zama shi dole ko larura ba wannan suna daga cikin ababen da a dunkule suna iya bayyana cewa wane ya kama tafarkin malanta haka daga cikin alamomin har ila yau shine muga cewa duk magana da mutum yake yi a maganance ko a rubuce to ababen kafa hujjarsa shine Qur'ani da sunna ingantacciya da iya tantance me ya inganta me bai inganta ba da iya tantance abin da yake an share shi ko ana aiki da shi sannan mu same shi da at-tadayyun tam bin addinin musulunci da kuma at-takhalluq bil akhlaq al-fadila ɗabi'antuwa da ɗabi'u na gari da al'ifa kamewa da kuma alhirs ala liqtida'i bis salafi salih wa immatid din a ganshi kuma da kwaɗayi wajen bin magabata na kwarai da koyi da tafarkin malaman musulunci sannan a same shi da kwaɗayi mai tsanani wajen ganin cewa ya sadar da mutane da alkhairin da ya sadar da shi na ilimin addinin musulunci amma baya daga cikin sifofin malami a ce ya wofanta daga laifi ko kuskure ko a ce wato ma'asumi ne shi wannan siffa ce ta annabawa kadai don haka a takaice abin da nake cewa in uwa masu albarka shine mutumin da ake cewa malami ko kuma wannan lakabi na malami da mutaradifat ɗinsa a ce shehi ko shef ko hafizi ko ustaz ko makamantansu eh, za ka iya cewa mustalha ne shari'i ba kalma ce ta wasa da za a dinga baiwa kowa ba ce kowa a kira shi malami ko kowa a kira shi hafidi ko shehi ko allama ko makamantansu ba kalma ce gama gari da ya kamata a ce kowa an laƙaba mai ita da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba saboda ko da yana karantarwa ko da yana da manya-manyan digirori na jami'a ko da yana da ainihin nishaɗi a cikin harkar karatu da sauransu ba dole ya zama ya cancanci a kira shi malami ba ko mutane da dama waɗanda mudarrisun ne ko ha'izun ala shahadat jami'iyya uliya ko lahum fa'aliyat fi da'awa ko masu wa'azi ne ko limamai lakinnahum inda tahqiq lam yasilu ila darajatil alim ya kamata mu kula da wannan wallahu almusta'an yan wa masu albarka wannan ita ce gaba ta farko na ba mu abinda aboko muke ce ma working definition wato ta'arif wanda yake dan kawai manufa wannan muhadara ba dole zama tarifi ne wanda yake jami'i mani'i ba abu na biyu kamar yadda muka ambata shine wasu daga cikin nasoshin alkur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke magana akan falalan malami da sana'ar malanta abu na farko daga cikin alkur'ani akwai su da yawa mazan takaitu akan aya kwaya ɗaya ko biyu saboda ganin yanayin lokaci din Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yana cewa yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah ya ce yana bayar da ilimi ga wanda ya ga dama wanda ko duk Allah ya bashi ilimi to hakika an bashi alkhairi mai yawa kaga Allah ya kira ilimi da suna alkhairi mai yawa khairan kathira shi sa ibnu abbas yake cewa a tafsirin wannan aya ya'ani al-ma'rifata bil qur'an al-hikma shine sanin al-qur'ani nasikhihi wa mansukhihi wa muhkamihi wa mutashabihihi wa mutaqaddimihi wa muakhirihi wa halalihi wa haramihi wa amsalihi mutum ya san al-qur'ani ya san ayat tashara wata aya da ayar da aka share ta da ƙur'ani inda ya kama da juna da kuma abin da ya gabata da wanda aka yo wahayinsa a jinkirce da abin da ƙur'ani ya halasta da abin da ya haramta da irin misalan da alƙur'ani ya buga Kuma mutum ya san waɗannan babu shakka Allah ya ba shi alkhairi mai yawa aya ta gaba a cikin sotul mujadala fadan Allah madaukakin sarki yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma daraja. Allah ya ce lallai Allah madaukakin sarki yana ɗaga darajar waɗanda aka baiwa imani cikin ku kuma yana ɗaga darajar masu ilimi matakai da yawa Ibn mas'udin Allah ya ƙara masa yadda yake cewa madahallahu al-ulama'a fi hadhihi hil'aya. Allah yana yabon malamai ne a cikin wannan aya kaga wannan aya ita ma tana nuni zuwa ga falalar malamai da aikin malanta aya ta uku kuma ta ƙarshe da zan ambata ita ce aya da ke cikin suratul farin Allah madaukakin sarki wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karka dinga gaggawa kana so ka rike alqur'ani kafin a gama maka wahayinsa kai dai ka dinga addu'a kana cewa ya Allah ka ƙara mini ilimi anan ma al-allamatul qurtubi abu abdullah mai tafsiri Allah ya gafarta mishi yake cewa falau kana shay'un ashrafa min al-ilmi la amara Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallama an yas'alahu al-mazida minhu kama amara an yastazidahu min al-ilm da akwai wani abu da yafi ilimi daraja a duniyar nan to da Allah madaukakin sarki ya umarci manzo sallallahu alaihi ya roki Allah ya ƙara mishi wannan abin da yafi ilimi daraja amma kasancewa babu wani abu da ya kai ilimi daraja a cikin martabobin da Allah yake ba mutane a duniya dama malamai suna cewa akwai wasu abubuwa guda uku wanda su ne unwan na darajojin mutane a duniya kamar da Allah ya ishara faɗinsa wala kullakum inni malak sarauta kenan قل لا أقول لكم إني خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك هذا خزائن الأرض tana وكلت الأزكي dukiya. wala aqul lakum wala aqul lakum inni wala aqul lakum subhanallah wala alamul nam ilimi go shine ke kiltan falala ta biyu wala aqul lakum inni malak shine sarauta to abubuwan guda uku sune usul na daraja darajar dan adam yake nema a duniya ilimi sarauta da kuma dukiya duk wasu daraja zaka ga waɗannan su ne makwara mutane sukan nemi wasu darajoji amma suna so su cimma ɗaya daga cikin na uku ne to a ciki sai Allah ya zaɓi ilimi sai ya bai baiwa annabinsa shi kuma ya ce masa ka nema a ƙara maka yayin da sauran kuwa wato da dukiya da sarauta za mu ga an ba manzo Allah sai alaihi zaɓin sa ya ce baya so an ba shi zaɓin in yana son sarauta Allah ya aiko mala'ika Jibril ya bashi ya nemi shawararsa shin kana so ne a baka sarauta ka zama annabi kuma sarki kamar Suleiman dan Dawud ko kana so ka zama manzo ne bawan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru yace ma Jibril me shawararka yace ka zabi manzo din bawan Allah sai ce na zabi manzo bawan Allah ce to ka dace da abin da yake shine mafi mafi fifiko so haka kuma kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin lissafin mutane masu dukiya kuma da ya so yayi arzikin da yayi so da haka waɗannan falalolin guda biyu ba su kai falalar ilimi ba saboda Allah yana zaɓa manzon shan alaihi wasallam abu ne mafi falala abu na biyu game da nasoshin da ke nuna ɗaukaka da darajar ilimi da malamai shine wasu hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wanda su ma suna da yawa amma nan takaito akan hadisai kwaya uku kawai na ɗaya hadisin da Imam Muslim ya ruwaito ta hanyar Abu Tufail Amir ibn Wafila wanda yake ba da labarin cewa akwai wani gwamna mai suna nafi ibnu abdul Harif. wanda ya kasance gwamna ne a zamanin mulkin sayyidina umar dan khattab halifancin sa radiyallahu anhu gwamna ne a garin makka sai suka fita umar ya fito daga madina shi kuma ya fito daga makka suka haɗu a usfan kamar suna ran gadi irin na shugabanni da ya zo sai umar yake ce masa man istakhlafta ala ahli wadi. wane ka bai wa mukamin acting governor da za ka fito daga makka wa ka ce ya wakilce ka sai ya ce istakhlaftu alaihim ibnu abzi na aje musu wani mutum mai suna ibnu abzi shine mukaddashin gwamna a tsawon waɗannan kwanaki da zan yi a wajen jihata sai sai na umar ya ce wane ne wannan mutumin kuwa ban san shi ba laysa min al-ashraf sai ya ce innahu rajulun min mawalina ai ranka daɗe wani mutum ne cikin bararrun bayi a gidanmu sai umar ya ce ya za a yi mutanen makka ashrafu ƙuraishin wa kinana za ka fita ran gadi ka rasa wanda za ka ba su a matsayin shugaba na mucin gadi sai bararren bawanka ka rasa sai ce ai saboda ya amiral mu'minin innahu qari'un li kitabillah alimun bil fara'id ai masanin alqur'ani ne gwani ne kuma ya san ilimin gado qadin kuma alƙali ne sai Umar ya ce eh, gaskiya ne amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala dama annabi dai ya ce inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina dama manzo Allah ya ce Allah zai daga darajar wasu mutane da alqur'ani wasu kuma Allah ya kasa da darajarsu kuma mutanen da ba su da wata daraja in banda qur'anin da Allah ya ba su akwai wanda kuma suna da daraja a su da dangantakarsu amma rashin dangantosu ga ilimi sai ta mai da su baya da haka ba ga malamai da yawa na musulunci a koɗan da asalin su bayi ne ƴaƴan bayi jikokin bayi wasu su baƙaƙen fata ne ko ba a san tarihin dangantakarsu ba amma ilimi ya ɗaukaka su wasu ma suna da wato awa'iq a halittarsu wani makaho ne wani gurgu ne wani mai ɗingishi ne wani mai ina. wani mai warin jiki ne wani talaka ne na nuna wa sarki amma ilimin shi ya mai da shi maɗaukaki wani hadisi ya cikin sahih muslim hadisi na gaba al-imamu abu dawud ya fitar da shi da tirmidhi da ibnu maja da al-hafid al-khatib al-baghdadi a cikin tafin shi ar-rihlatu uh, fi talab al-hadith daga sahabi abu darda'i radiyallahu anhu al-imamu muslim ya fitar da karafin hadisin a cikin sahih ɗinsa daga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu aidan a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda yake hadisi ne mashhuri man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil janna duk wanda ya shiga tafarkin koyon ilimi to hakika kamar ya shiga wata hanya ce daga cikin hanyoyin tafiya aljanna wa innal mala'ikata latada'u ajnihataha ridan li talibil ilm mala'iku suna sauke fukafukansu saboda suna girmama mai neman ilimi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard shi malami halittun sammai da ƙasa duka suna roƙa mishi gafara wal hitanu hakanan kifaye a cikin ruwa fi jawfil ma wa inna fadla al alimi ala al abidi ka fadli al qamari lailatal badri ala sa'il kawakib darajar malami da wanda yake ya zauna yana tabbauta Allah kawai yana salati yana tilawa yana azumi yana tahajjudi yana itikafi bambancin shi da malami mai karanta da alkhairi da kamar bambancin farin wata ne in ya cika daren sha biyar da taurari waɗanda suke wato hasken su ba ma a ganin shi idan farin wata ya zo wajen wa ulama a warathatul anbiya annabi ya ce dama su malamai su ne magadan annabawa wannan kada ya isa a ce shine falalar da za a faɗa a yi shiru a ce kana gadan annabin Allah wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama kuma su annabawa da suka bar gado ba kuɗi bane ba zinari ne da azurfa ba warrathul ilma Ilimi suka bar gado faman akhadahu akhadha bihadhin wafir Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda da ya riko da gadan annabawa babu shakka ya riko da rabo mai tsoka Abu Hurairah ya kasance yakan zauna a masallaci in ya ji shiru sai ya tafi kasuwa ya je ya shela sai ya jama'a ku zo masallaci ana raba gadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane sun zo kuma sai zo ya dane bari ya ci gaba da kawo hadisi sai su ce ina gadan ce wannan shine gadan wannan ilimin shine gadan hadisi na gaba shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana cikin sahih bukhari da muslim daga sabi abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm kamathal ghayth yace misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya da wannan ilimi annabi ya ce kamar ruwan sama ne alkafir wanda aka yi mamakon ruwan sama asaba ardan ruwan saman nan in ya zuba a ƙasa sai ya samu wani waje wanda yake naqiyatan lafiyayyen ƙasa fatayil fa abin nan qabilatil ma'a sai ta riƙe ruwan fa kala'a kuma ta tsirar da tsiro wal ushba da ciyawa alkathira mai yawa wa kanat minha ajadibu annabi ya ce akwai kuma wata ƙasa wadda take ainihin fako amsakatil ma'a wadda take afwan wato wadda take eh, mai rijiya ko mai rami amsakatil ma'a sai ta riƙe ruwan fa nafa Allahu bihan nasa kuma har Allah ya amfanar da mutane ruwa in ya zuba ruwan sama sai ya taru a wani waje har ai ta ɗiba ai noma ai kiwo a sha ai wanka ai wanki wannan shine kamar misalin malami ke wanda ya tara ilimin har yana bayarwa annabi ya ce fa sharibu wa zara'u sai mutane su sha su wanka su yi noma su yi kiwo wa asabat min ha ta'ifatan ukhra inma hiya qi'an wasu bangaren kuma na ƙasa su kuma tsandauri ne wanda la yumsiku ma'an wa la yumbitu kala'an ba ta rike ruwa kuma ba ta ba ta ba da tsiro su kuma ba su da abin da za su sha kenan da haka mutane kala uku ne dangane da ilimin annabta akwai wanda zai samu abin da ya ishe shi ya rayu shine kamar wancan na farko din abin da ya ishe bautawa Allah akwai wanda kuma zai sha da yawa ya cika cikin shi ya dinga tumbatsar da shi ga sauran ƴan uwa yana amfana da su shine kamar korama ko rijiya ko kududdufi wanda idan ruwan sama ya sauka zai taru a wajen har mutane su dinga amfani da shi daga baya na uku kuma shine wanda baya cin moriyar komai a wannan kamar tsandauri ko bushasshiyar ƙasa wanda ruwan sama ya zuba a kanta amma da zaran an gama ruwan sama babu a ƙarƙashin ƙasan babu a kan tudun kuma babu tsoro wannan shine misalin mutumin da bai ci amfanin komai a gadon annabta ba Allah ka tsare mu a da haka waɗannan hadisan guda uku su ma sun isa a mas'ala ta gaba gaba ta uku ita ce gabar menene aikin malami a cikin al'umma ina kamar shine asalin mahallin tattaunawa ɗaya daga cikin mahallai guda biyu na tattaunawa shine wazifatul alimi fil mujtama ne aikin malami a cikin al'umma galibin mu muna muna ganin aikin malami a aikace kuma za mu iya hasashen wasu abubuwa da muke ganin waza'if ne na malamai amma zan takeice akwai wanda nake ganin ni nake ganin a gani na sun fi muhimmanci a na ɗaya ta'alimun nasi a shari'ata wa bayana ahkamiddin din koyar da mutane shari'ar musulunci da kuma yi musu bayani akan hukunce-hukuncen shari'a a koya musu musulunci mai tauhidi mai aqida mai fiqhu kaza ya halasta kaza bai halasta ba kaza haramun ne kaza makruhi ne kaza daidai ne kaza ba daidai bane kaza maslaha ne kaza mafsada ne wannan aiki ne muhimmi yana cikin kuma sadartu tartib na ayyukan malam saboda al-Imam al-Allama ibnu Kathir a cikin tafsirin sa inda yake magana akan faɗin Allah wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون اشكي سوره ال عمران الله يكي تشيوا ka basu labarin sanda Allah ya ɗauki alkawari da waɗanda aka baiwa littafi cewa lallai wajibi ne ku bayyana wa mutane shari'a Allah kar ku sake ku ɓoye amma sai suka karya wannan alkawarin suka ture wannan littafi a bayan su suka anshi wasu 'yan ƙananan kuɗaɗe Allah ya ce Allah wadarai da wannan irin kasuwanci da suke ibn kathir yake cewa fal alal ulama il kashfu an ma'ani kalamillah wajibi ne akan malamai su dauki dawainiya su dauki gabarin yayo mutane abin da suka jahilta na ma'anar qur'ani wa tafsiri zalika da bayani akan me qur'ani yake nufi wa talabuhu min madhannihi da kuma kokarin binciko ma'anonin ayoyin alqur'ani a inda ake sa ran samun waɗannan ma'anonin cikin hadisai cikin maganganun malamin sabai da tabi'ai cikin littafan tafsirai cikin littafai da suke da alaka da alqur'ani yace wa ta'allumu zalika kuma wajibi ne akan malami ya ci gaba da koyon irin wannan sana'ar wa ta'alimuhu da kuma koyar mutane kama kala ta'ala shine sai kawo wannan ayar ya kuma sake kawo wata aya har ila cikin al Imrana fadin Allah innal ladina yashtaruna bi adillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة him. يزكيهم ولهم عذاب أليم lalle waɗanda suke wato sai da alkawarin Allah da imaninsu su anshi shi wani ɗan abu ƙanƙani na duniya Allah ya ce waɗannan ba su da rabo a lahira shine la khalaqa lahum ay la nasiba lahum sun cinye rabonsu a duniya Allah ka dare mu Allah ya ce kuma Allah ba zai magana da su ranar alkiyama kuma Allah ba zai ma dube su ba kuma suna da azaba kuma babu wanda zai tsarkake su ba wanda zai ainihin akwintin ɗinsu aiki na biyu da gaske ayyukan malami shine kuma al'amalu ala tawqidil alaka ala tawqidil alaka bainal al haqqi wal khalqi wa nabd shirk malami ya dauki dawainiyar gyara alaka tsakanin bayi da ubangijinsu da kuma kore bayi daga yi wa Allah shirka saboda shirka shine laifi mafi girma wanda idan bawaye ma Allah ya mutu yana wannan laifin ya shiga uku ya lalace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wanda duk ya shirka da Allah ya mutu akan shirka Allah ya haramta mishi aljanna ko mun girman sarautarsa da iliminsa da kyan halayensa da irin gudunmawar da ya baiwa ɗan adam a duniya da ya asarar lahirarsa inda ya mutu yana shirka Daka haka aikin malamai muhimmi ne ta wannan ɓangare kore mutane daga shirka da kuma gyara alaka tsakaninsu da mahaliccinsu Allah yana cewa wa makana li basharin an yi Allah al-kitaba wal hukuma, wal nubuwa thumma yaqul lin nasi kunu ibadali min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al wa bima kuntum tadrusun a cikin al-imran Allah ya ce bai dace ba ga wani dan adam Allah ya bashi littafi Allah ya bashi shugabanci Allah ya bashi annabta amma kuma ya watsi da waɗannan darajojin ya bautar da mutane maimakon ya bautar da su zuwa ga Allah ya naɗa shi wani abin bauta kuma bayan Allah ya ce amma abin da dace da malami shine ya zama malami na Allah rabbani malamai sun maganu da dama akan me ake nufi da al'alimin rabbani wasu ce mai koyar da kananan ilmomi kafin manya wasu ce mai tarbiyyar mutane har su san daraja Allah wasu ce mai haƙuri da cutarwa mutane yana koyar da su duk dai waɗannan ma'ani ne waɗanda suke suna taimaka junansu wajen sanin me ma'anan al'alimin rabbani Allah ya ce ya dinga koya mutane addinin Allah da kuma ci gaba da koya shi ma ibnu kathirin da yazo sai yake cewa far rusulu salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in humus sufara bainallahi wa bain khalqi su annabawa da manzanni su ne jakadu ambassadors tsakanin bayi da ubangijinsu ya ce fi a ma Hamalu minar risala wajen isar da saƙon da suka ɗauko na manzanci wa iblagil amana da kuma isar da amana Allah faƙamu bi zalika a tamma kuma annabawa sun yi wannan aikin iyakayi. wa nasahul halka wa ballaguhumul haqq sun wa mutane nasiha kuma sun gaya musu gaskiya mun ji kuma cewa su ko malamai su ne ke gadon wannan aiki da haka za su ci gaba ne daga inda annabawa suka tsaya na uku daga cikin aikin malami shine nashruddin wa tafsirun nasi bi usul al-ilm yada addinin Allah kira zuwa ga addinin Allah yada hasken addinin Allah madaukin sarki da kuma haskaka wa mutane yadda za su koyi ilimi su ma wato yadda malami zai kokarin barin baya al'allama ibn baz yake cewa alwajibu alal ulama an yanshuru dinallah wajibi ne akan malamai su yada addinin Allah wa an yi basirin nasa min tariqil ilm kuma su nuna wa mutane hanyar ilimi wa an yushajji'u du'ata ala nashr al sannan su shajja'antar da masu da'awa wanda ba su kai matakin malanta ba su masu wa'azi ne kawai su koya musu yadda ake isar da gaskiya wa ala tahdhirin nasi min harrama Allah yadda yake tsoratar da mutane daga barin abin da Allah ya hana akwai wani malami mashahuri a tarihin musulunci wanda ake cewa Muhammadu ibnu Maslama ibnu Qa'nab al-Qa'nabi malamin Imam al-Bukhari ne Allah ya gafarta musu gaba daya wannan malami kamar da ya tabbata a tarihin sa al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya kawo a cikin tarihin Baghdad haka al-Allama al-Hafiz al-Zahabi a cikin Surah al-Amin Nubala cewa da ya kasance bayan yayi ilimi ya zama malami sai kawai ya kama kasuwa ya kama harkokin yau da kullum baya yin waɗannan ayyukan da ya kamata a ga malami a cikin su bai karantarwa bai wa'azi bai limanci ba ruwan shi ya zama shi ma kamar gama garin mutane ai akwai mutanen da suke zuwa su yi ilimi su dawo cikin mutane sai su zama mutane khaibatu amal mutane su zama disappointed in them mutum ne ya je azhar ya je madina wani ya je iraki wani ya je jami'ar ahmadu bello wani ya je jami'ar dan eh, sokoto wani ya je ya zauna a Borno ko a Zaria ko a Kano ko Kaduna ya sha ilimi ya tumbatsa al'ummarsa suna jira ya zo ya tare musu wannan gibin ya zo kai sai sai ne kai shi ba zai iya ba wani ma ya shiga aikin ɗan sanda wani ya zama limamin sojoji wani ya kama kasuwa ya buɗe shaguna kawai ci gaba da sai da shaddoji wani ya zama a ɗan social media haka dai ga sunan to shi wannan malamin sai ya samu wannan kuskuren wata rana ya kwanta bacci sai mafarki sai ga an yi tashin alkiyama a mafarkin da aka zo kuma sai aka sannafa mutane zuwa kungiya kungiya can kawai sai aka zo aka yi shela aka ce tawagan malamai su tashi za su tafi aljanna gaba daya shi ma sai karkaɗa rigar shi zai tashi sai mala'ika ya daka mai tsawa ya ce kuma ka zauna ce ai kai an kira ka ce ai na malami ne na yi karatu a gun maliku na gamu da ibnu uyaina na yi karatu a gun wani aka ce a fa innaka lam alli mu ahadan ko ma ka zauna kai ba ka koya karatu ai ta ba shine abin da ka sani ba abin ka koyar kawai sai farka firgigi cikin tashin hankali ga wannan mafarkin bai bukata wata fassara wadihan ne wannan to shine daga nan fa sai ya tuba aka ce da kanshi yake zuwa yana roƙon ɗalibai don Allah ku zo koya mu karatu inda ga ɗaliban hadisi ce kuna da lokaci safe su ce ba mu da lokaci saboda wani ya sa mana lokaci ce to shikenan bayan azhar fa ce muna da lokaci wannan kuma wane ne ce to an yi la'asar za mu iya haɗuwa da ku su gaskiya Allah ta malam ba mu da lokaci lokacin ba ce to bayan magariba su ta ai mun gaji tun safe muna gun wannan muna gun ƙarshe har masauki yake bin ɗalibai in ya ji labarin akwai ɗalibai sun zo garin Baghdad har masaukin su zai je da dare na kwankwasa musu koba ce don Allah ku bari mu koya muku karatun nan amana ce akai yana tuna wancan mafarkin so yana da haɗari kwarai mutum ya koyi ilimin addini ya san shi kawai ya bar shi a cikin cikinsa bayan fuskantar haɗarin da yake na ilimin zai zube sannan kuma zai fuskantar wata tatabar da mai girma a lahira wallahu musta'an a da gaske ayyukan malamai har ila yau akwai hamlu mirathil anbiya riko da gadan annabawa ɗinnan. mun ji cewa gadan annabawa shine isar da saƙon Allah madaukakin sarki kira mutane zuwa ga bautawa Allah da tauhidi kore mutane daga barin shirka da ka su annabawa kamar wani dehikul ne kamar abin hawa ne na isar da saƙon Allah zuwa ga mutane waɗanda Allah ya zaɓa da kanshi Allah ya yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nas to a bisa wannan tabarkin ne kuma Allah yake zaɓan magadan annabawa sai dai su bambanta su da annabawa abubuwa ne guda biyu na farko su ba a musu wahayi su malamai sannan kuma na biyu su basu da isma wannan shine kawai bambancin da suke da annabawa ta fuskar isar da saƙon su malamai suna yin kurakurai suna iya samun kansu a cikin wata taɓirza ko su karantar da abu ma su kasa aikata shi kuma ba su da fadila da ni'ima ta ainihin Allah ya musu wahayi sai dai su tsaya su koya kamar da ake cewa mal ilmu bit ta'allum insha Allah mun gaba da wannan gaba ita ma magana akan wazifatul ulama a yi haƙuri abin hatsin bara ne ba auki to na gaba shine bayani akan yadda magabata suke girmama malamai sai kuma ga mu kuma a yanzu ya muke yi farko zan mana ishara zuwa ga wata kissa da Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito a cikin musnadinsa da wani sa ma sun ruwaito daga Abu Muslim al-Khawlani rahmatullahi alaihi yake cewa wata rana na je masallacin Dimashqa faiza halakatun halaqatun min kuhuli ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama yace sai ga wata yar zawiya wata wani taro na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun taru a wajen wa shabun fihim sai ga wani matashi kuma a cikin su akhalal irin sa da kwalli barraqu sannan yana da haƙora masu haske kullama ikhtalafu fi shay'in yace duk sanda suka faɗi wata mas'ala wanda yace A wani ya ce B radduhu ila al-fata sai su kuma goma na matashin ce algata ta malami zaka ce game da wannan Ya yace wala yasturuna illa ar ra'ayi. kuma duk abin da ce ba sa tashi daga maganarsa Ya ce fa qultu li jalisin li sai na kalli wani kusa da ni nace man hadhal fata waye wannan matashin da diddata wannan suke jin maganar shi haka ce innahu mu'adh ibn jabal wannan shine mu'adh dan jabal ɗaya daga cikin mashahuran malamai cikin sahabbai wanda annabi ya naɗa shi gwamna tun yana raye ya naɗa shi mai wa'azi ya tura shi ƙasar yaman kuma manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ranar alkiyama shine limamin tawagan malamai gabaki daya sannan manzo Allah yake ce mishi ya mu'ad inni wallahi la uhibbuka ce na rantse maka da Allah mu'ad ina son ka yace wai ni uhibbuka wallahi ya rasulullah to wallahi ni ma ina kaunar ka to almuhim shine je da suke girmama shi kuma suke girmama ra'ayinsa wato ra'ayoyin malamai abin girmamawa ne kuma ba sa saba musu wannan yasa suka tsira suka samu nagarta suka samu alkhairi mai yawa ah, na biyu daga cikin ire-iren waɗannan misalai shine wata magana da ibnu Bari ya kawo a cikin littafin shi jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi cewa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai dan thabit radiyallahu anhu wanda shi ma wani gagarumin sahabi ne cikin gwanayen sahabbai wanda shine shugaban kwamitin da suka yi aikin tantance alƙur'anin da ke hannunmu din a yau wanda kwamiti ne na Uthman ya naɗa, ya shugabantar da wannan sahabin a cikinsu. kuma ya kasance mai karancin shekaru hatta ibn mas'ud radiyallahu anhu sai da ya ji takaicin dan me za a zaɓi zaid ɗan thabit a maimakonsa, yana ganin aulabihi ne shi yace dan me za a nada wani yaro wanda mu mun haddace alqur'ani tun yana yana yawo da zu'aba yana yawo da toliya a kansa babu wando ba kaciya to shi za a nada ce shine shugaba mu dan muna can kufa yace mu sabban shi kada wanda ya kai qur'anin shi kowa ya koyi qur'anin shi wa man yaglu ya'ti bima magalla yawmal qiyamah haka yace musu yace ba za a shiga cikin aikin da Usman ya sa yara su shugabanta ba shine sai zabi yake cewa duk yake ya tabbata daga baya ibnu mas'udin ya gane wannan ta shi kuskure ne yace amma yana da wajihi ah, shi eh, sayyidina Uthman ya duba tun da rubutu za a yi na Qur'ani to ana neman waye gwani a rubutun Al-Qur'ani shi kuma Zaidu shi ya rubuta Qur'ani na ƙarshe wanda Jibrilu ya yi manzon Allah muraja shi kafa biyun nan shi ya rubuta shi shi kuma Mas'udin shi limami ne a wajen al'ada wajen bayar da karatu da haddacewa da karba a dalibai ɗalibai haka da ana neman za a tantance alarmomi ne sai a nemo shi tunda ana so a tantance rubutu ne to ba shi cancanta a kira ba sai don haka amma daga baya ya gane cewa wannan magana da yi bata dace ba almuhim zai dan sabit wani mashahurin malami ne cikin sahabbai to da ya zo ya yi limancin sallar jana'iza sai ya zo zai hau kan raƙuminsa sai sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu sai marmara sai ya kama linzamin kamar yanzu a zo a buɗe mutum kofa zai shiga sai ya ce sai dai yake ce masa tanahha yabna ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace matsa ka ban waje ban ni in yi da kaina ba na son kana mai irin wannan girmamawa fa yaqulu ibn abbas hakaza umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina ce haka aka ce mu yi wa malaman da manyan mu girmama su mutunta su sai dai da yake ce mushi to mu ga hannunka da miƙo hannunsa shi kuma sai kama hannun sai sun bance shi a hannu yace wa hakaza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam wato suka girmama junansu kenan ibn abbas din nan wani wani zakakurin malami ne cikin sahabbai wanda annabi ya mishi addu'a ce allahumma allimhu ta'wil wa faqihu din sannan ya wayi gari babu wani sahabin da bai kai darajar ilimin sa a ƙarshen rayuwarsa har Muhammad dan Muhammad Abu Salama ibn Abdurrahman yake cewa na yi nadama tsagerancin da na wa ibn abbas da na bi shi a hankali da na kwashi ilimi mai yawa ya kasance sa'an shi ne a shekaru amma ibn abbas ya fi shi karatu to da ana makaranta in yi magana yana ganin shi ma ba dama ne sai yana sa mushi baki yana mushi shishigi yana mai katsalandan da ya sa baki shi kuma sai ya shiru ya kyale shi sai ya mishi ruwa abin da ya kamata ya bashi sai daga baya yake cewa na yi nadamar tsagerancin da na yi ma malami na ibnu abbas da na bi shi a hankali irin da su amur dan dinar suka mai da na kwashi ilimi mai yawa wannan ita ce kuma sima ta duk wanda ya wulakanta malaminsa wannan abu abu sa'ud abdurrahman din fa ya zama kasurgo malami fa amma yanzu yana da damar abin da ya a halin dalibtarsa wannan kenan na gaba yan uwa masu albarka shine wato wata magana da al Muhammad ibn Shahab bin Zuhri yake faɗa rahmatullahi alaihi wanda shi ma wani kasar goma malami ne cikin manya-manyan malaman sunna wanda malamai suna cewa kamar yadda zabi yake faɗa a cikin sura alamin nubala a tarihin shi al'imamu ibn shahabin zuhuri cewa akwai wajen hadisai guda saba'in wanda zuhuri ne kaɗai malamin musulunci da ruwaito su da ba dan ruwaito su da ya bada an yi asarar su a cikin duniyar ilimi zuhuri yana cewa kuntu ati baba urwa ibn zubair fa ajlisu bil babi walau shi'tu an adkhula da dakhaltu ijlalallah yace nakan zo kofar gidan malami na Urwatu dan Zubair in zauna in ta jiran sa har sai sanda ya fito dan radin kansa bana kwankwasawa bana leƙawa ban aikawa a kirashi yace kuma gidan an san ni inda zan shiga babu komai ce amma saboda girmama malamin haka mutanen da suke girmama malaman su wajen su jira su ba sa musu ta'annati ko ai ta malamin flashin ko da an ga a ce jirin liman minti biyar an riga ma an sa ka'ida kawai mutafakun alaiha da minti biyar na ce kawai na ibi bismillah ko kuma malami ne wani zai mai tambaya ba to sai dai ya maka flashin ya dame ka da flashin ka kira shi ce alaga ta malam tambaya ce da ni ba zai saka kati zai tambaye ka ba ko kuma duk abin da kake so yake kawai ka fasa ka saurare shi tsakar dare in ka bar ka tana baka kashe ba sai ka ji kowanne ya kira ka wani ya tambaye shi da Allah alga ta malam ayan nan a wace sura take ko hadisi ka ba da Allah malam ina yake a cikin Bukhari ko muna musu ne yanzu nan alga ta malam dan Allah ma su kawo ne mana babu darajtawa a cikin wannan shi sa ilimin babu albarka karatu yayi yawa a cikin mutane amma albarka shi zai ga an zare ta saboda rashin mutunta ahalu wallahu almusta'an ah, abu na gaba ƴan uwa masu albarka a cikin wannan gaɓa ta ta'azimu as-salaf ilmi wal ulama shine wata magana da al-Imam Zahabi ya ilawa ya kawo ta cikin nubala daga Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal da yake cewa na tambayi babana na ce ayyu rajulin kana shafi'i wai shafi'in nan wani irin mutum ne Muhammad ibn Idris fa inni sanituka tukthiru min ad-du'a Na ga kana yawaita addu'a ka ce Allah ya ji kan shafi'i duk sanda ka zo addu'a sai ka ambace shi mu san shi ba tunda Imam Ahmad ibn Hanbal bai aure ba da wuri har ya haihu har shi su san malaman shi sai wannan ɗana shi yake cewa babana wai wane ne shafi'i da kake yawaita yi masa addu'a sai ya ce ya bunai kana ka shamsu lid duniya wa kal afiyati lil badn shafi'i wani mutum ne matsayin shi a wurina kamar matsayin rana ga duniya kamar matsayin lafiya ga jiki fama li hadaini min khalafin wani abu ne kasan wanda yake bin bayan waɗannan a daraja muhimmancin rana ga rayuwar duniya da muhimmancin lafiya ga wanzuwar jiki Cito shafi'i shine mutumin da ya zo ya haskaka mana ilimi ya koya mana usul ɗin ilimi muka gane shi da hadisi kawai suka sani a iraki su imam ahmad ibn hanbal amma zuwan shafi shi ya koya musu usul fiqh ya koya musu yadda ake tanzirul ilm ya koya musu yadda ake istinbatul ahkam sai suke yawaita yi masa addu'a haka daga cikin wato yadda salaf ke gima malamai akwai yawaita addu'a ga malamansu da nema musu gafara Allah da nema musu tsira a lahira har ila yau daga awun ibn abdullahi yake cewa yace in sabata fakun aliman in za ka iya ka zama malami shi yafi fa lam tastati in ba za ka iya ba fa kun muta'alliman to ka zama dalibi fa lam tastati in ka kasa yin wannan ma fa ahibbahum ka ƙaunaci malamai da dalibai fa lam tastati in ka kasa kaunar su yace fala tabghudhum kar ka kyamace su wannan na cikin littafin kitabul ilm na Abu Khaythama Zuhair ibn Harb yana ganin wannan shi ma ya isa haka sai gaba ta gaba ita ce gabar da ke bayani akan to ya aka yi muka wayi gari mu a yanzu aikin mu kawai shine yarfawa malamai cin mutuncinsu, su da aibata su da lalatar da darajar su da yi musu mummunan fata da jin daɗi da sun samu matsala ko sun samu nakasa ko sun shiga cikin wata jarabawa ko ɗimuwa, me yasa muka wayi gari mu haka tare da cewa muna iddayin muna bin salaf muna iddayin mu ahlus sunna ne muna iddayin muna son gaskiya menene dalili waɗannan dalilan tanzir ne kawai nawa gaskiya ban karanta su a ko'ina ba kawai na kalli auba na rayuwa ne da kuma wasu mulabasa da suka faru da wasu da na sani ko wasu ababe da na gani da wasu afkar da na riga na ƙudurce su da haka suna iya zama daidai suna iya zama kuskure kuma su ɗin dama muhalli ne na tattaunawa ina ganin za a kasa asbabin zuwa gida uku akwai da suke da alaka da irin al'ummar da muke rayuwa akwai da suke da alaka da su kansu malaman akwai da suke da alaka da juyin juya halin rayuwar da muke ciki da gaske da suke da alaka da malamai afwan farko da al'ummar mu gaba daya abinda ya jawo malamai suka zama urda li kulli radibin fi ta'an bihim fihim na farko akwai taqa'usi da al'umma suka samu wajen sanin darajar ilimi da wajen yi wa malamai hidima akwai gazawa sosai ina kiran wannan da suna gyaran ganga azbinawa na san duk wanda ya saba jin karatu ya san ya da wannan ra'ayi cewa ahli sunna kuma da ake cewa in izala Allah ya gafarta mana Allah ya fi mana da mu da malaman mu da muka zo aka tare da cewa 'yan ɗariƙu da sufaye da 'yan gargajiya suna Tafriƙi wajen girma malamai ana kaddasa malamai kaddasawa ta yi yawa za a yi wannan gyaran sai aka ce da malami da jahili da ɗaya ne ba bambanci karama karamakum inda Allah ya tuƙaku shikenan sai kuma malamai sai suka yarda da wannan fikira suka ɗauka su matsayin su ɗaya da jahilai babu inda ake tamyizi tsakanin masani da wanda bai sani ba to inda wannan kuskuren daga nan ya fara har ya zama cikin kalca ɗinmu cikin saƙafiyat ɗinmu cewa malami da jahili duk ɗaya ne wa yadda za mu ci mutuncin jahili za mu ci mutuncin malami yadda mu amalanci malami haka za mu amalanci eh, jahili ba girmamawa ba mutuntawa babu sanin mutuncin na gaba babu addu'a ba kuma da haka da limamanmu da malamanmu da masu wa'azinmu sai suka waye gari suna rayuwa a cikin kamar ordinary human beings babu wani imtiyaz da aka ba su wannan ya jawo wannan matsalar a cikin mu na biyu akwai wata bahira da ake cewa at-ta'alum wato shiga rigar malamai jahilai da yawa sun shiga rigar malamai kuma sai aka samu ƴan uwansu jahilai sun yi sun yi encouraging su a shiga rigar malaman idan muna da wani malami da yake karantar da mu ya samu wata matsala ko ya bar gari ko talauci ya dame shi ya daina karanta ya kama kasuwa shikenan kawai sai mu duba wane ne ɗaya ɗan yi ɗan haka ɗan bainal khawfi mudarraja dan wanda sun ma'amalu sun makafaru sai wani wanda dan malamin mal albani Allah ya gafarta mishi kanci wanda ruwan ilimi ya dan buge shi haka an mishi dan yafi haka na ilimi bai gama jikewa ba sai kai mu dara shi mu ce doka mana tafsiri yau kai da mu bulugul maram ko wannan mishi cewa kai ma malami ne fa idan akwai masu kudi a cikin mu sai dauki dawainiya a sa ta a gidan rediyo a kafa mishi social media shikenan da karfin tsiya ya zama malami baina ashiyatin wa duhaha amma asalin lubbul ilm ba yi da shi ko kuma bida'atuhu muzja fil ilm wannan zahirar tana da hadari kwarai da gaske tun da aka samu wasu taƙammusun daurin malamai dole za a sami su da tuɓa wajen aikin malantar an tashi musu hukunci sai a ce duk malamai ne suke haka don yana yi ne da yana wakiltar sana'ar malanta kamar da ka gan ka je asibiti za a samu likitoci ƙwararru ko kuma wasu wanda ake ce ma quacks wato wanda ba su kware ba da zaran an maka wani prescription ko wani operation aka mataka, asibitin da ya fi girma don shi 44 ko misali ko baro duku ana samun matsala wanda ya prescribe din wani kwak ne da ka zo mai zaka ce duk likitocin baro duku ba su iya komai ba Aka zaka musu wannan ta ce ai ba su iya komai ba baro duku sun kashe matata ko sun sa wa ɗana allura kafar shi ta lalace kaga wani mutum ɗaya ne ya laifin amma za a yi ma duka waɗanda suke cikin wannan mu'asasar hukunci guda wannan ma ya haifar da wannan matsala sannan akwai kuma rashin raƙaba alhukumiya akan akan majal na malanta idan yake wannan zai iya zama wani abu ne ta wani ɓangaren falala ni na ji ƙasashe sun fi goma a duniya ba wai kasuwanci na je ba ɗalibi ne ni galibi abin da ya kai ni conference ne ko wata harka kuma na karanta abubuwa da dama akan yadda ake gudanar da wato harkar malanta wasu ƙasashe kuma ƴan uwa da suke zaune a nan sun yi karatu a ƙasashen waje galibin su za su iya bada wannan labarin ƙasashen larabawa a arewacin afirka ƙasashen larabawa a golf, saudi arabia misra iraki kuwait morocco haddis wala haraj nan na makwabta irin nijar babu inda aka bar al'amarin malanta irin da ke a Najeriya din nan kowa ya abin da ya ga dama babu wanda yake babu babu regulatory body babu wanda suke certification ko bayar da tarhis kowa duk abin da ya ga dama inda yana da masallaci yana da mabiya yana da islamiyya yana da murya yana da zalaka yana da jur'a duk abin da ya ga dama zai faɗa wala ya khafu ukubaha wannan ya taimaka wajen abin ya zama fauda arima duk da yake su kuma a can da raqaba take a wurin kuma ta takura ma ma asalin ilimi. to amma gara a rage faɗin da abin shi yawa suna da yawa dalilan na wannan bangaren amma ba zan cika ku da dogon surutu ba mu tsallaka bangare na biyu asbabun da suke koma zuwa ga su kansu malaman akwai matsalolin da malamai suka suka haifar da kansu su daga ciki akwai na farko yawaita kurakure a cikin aikin malanta da da'awa da wa'azi kurakurai sun yawa da mutane suke kurakurai na manhaji kurakure na ilimi kurakurai na suluki kurakurai na mu'amala da mutane kurakurai na mu'amala da muhalif waɗannan kawai na ga sun isa akwai kurakurai a yadda ake ta'atsin ilimin wani da ɗauka kawai shine ne dan malikin malamai kawai komai dole su shi ka ya tasa mutane gaba da fitina da jaye-jaye sannan wani kuma yana takama yana bin manhajin salaf bai fahimce shi ba ko yana bin manhajin malaman hadisi bai fahimce shi ba wani kuma wato yana da umf ne wajen magana da mutane bai iya mu'amala da mukhalifi ba wai da khasama fajara to waɗannan abubuwan sai suka sa kowa suka ji ya ce kada labu da malaman nan faɗan da ke tsakanin su ma ya ishe su ai malaman yanzu kaza ne waɗannan kurakuran sun haifar da matsaloli sosai na biyu daga cikin kurakuran da malamai su suka yi wa kansu shine shagaltuwa da malamai suka yi da abin da asali ba aikin malamai bane akwai abubuwan da dama da yanzu malamai suke yi su za ku ji ba mu amince su a cikin ayyukan malamai ba da gangan nake ambata su gaskiya saboda mafi karanci shine a ce muhallin sabani ne shin waɗannan ayyukan na malamai ne ko ba na malamai ba amma waɗanda aka ambata babu wanda yake da sabani akan ta aikin malamai ne abu mafi jawo wannan cece kucan in ce most controversial aiki da malamai suke ganin aikin su ne sai sun shiga komin ana hamada ana hamada shine shiga siyasa ya kamata a yi defining tukunna menene ma shiga siyasa takara ce shiga siyasa ko ka zama card carrying member partisan ko ko shiga rally ko haɗa mitin na munafucin satan ƙuri'a misali ko abin nan ƙungiyoyin sa kai na wayar da kan mutane akan wa za a zaɓa wa zaɓa wa za a zaɓa ba ko takara wanne ne shiga siyasan da ake so malami yayi za ga yanzu malamai jayayya ake da su kullum suna cewa wallahi sai mun yi siyasa sai suna cewa wallahi ku ba yan siyasa bane ka ku shiga malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar jalle Lemu Allah ya saka alkhairi yakan ce to ku malamai kuka je ku shiga siyasa kuka bar teburan ku na malanta ba zai rike muku su kuna ta shiga sai kun je siyasa to in kun bar siyasa su na kun tafi siyasa waye zai limanci wa zai sallar gawa wa zai fatawa wa zai karantar da matan aure wa zai ja sallar tahajjudi duk wasu wa za su wannan ku tafi siyasa misali ne yake ban ce fa malamai kasu siyasa ba har yanzu ina ina faɗan abin da yake waƙi ne kawai kuma gane kada daga nan wani ya ce ai eh, na ga yan jaridu a nan kasu ce eh, asgira tun daga zaria ya ce ka ai malamin siyasa ba ruwana amma ana faɗan waƙi ne sai na rasa abin da zan buga misali da shi kamar wannan wataƙila daga cikin kuma har ila yau abin da yake aikin da malamai suka shagaltu da shi wanda ya ja musu wannan fitintunin shine shagaltuwa da analysis na current affairs instead of analysis na ilimin asalin ilimin addini malami zai yana majalisi awa guda ba abin da za ku ji a bakin shi irin abin da kuke ji a teburin mai shayi sai irin abin da kuke ji a cikin keke napep sai abin da ake faɗa a kasuwa sai abin da kuka ji a gunzan makoki ko ɗaurin aure the same issues with the same approach to sai da haka sai ya zama yadda kuka yi ta misayya ku, ba za ku gaza yi mishi musu ba ko da ba a musu ba a fuska shi an tashi za a tattauna ce kaji Allah malamin nan ya zo ya kawo mana ra'ayi kaza har kaga wani malamin ma yana da club din da yake supporting a, Champions League da kan an zauna da shi ana su yan Manchester United kuma yan Arsenal a ta musu ana alagat malam wallahi ba haka bane ya shagaltu da wani abu wanda yake ba shi bane muhimmarsa to wannan sai ya sa sai a raina darajarsa a cikin mutane na uku daga cikin abinda malamai suka jawo kansa na matsaloli shine yaduwar cutar san shahara a tsakanin malamai malamai kowa so yake zama celebrity wannan muguwar cuta ce shahara jama'a fitina ce ya kamata a guje mata ne malaman da gudun shahara suke ba su so a san su su suke Allah ya san su ya san da su amma malamanmu ne yanzu mu so muke kowa so yake a ji labarin shi a san shi ya zama da followership fuskar shi ta zama abin nan wato very common duk inda ya ba an san shi an san shi a YouTube an san shi a Instagram an san shi a Twitter ya zama celebrity dai mai bi kulli ma'anar kalima to wannan ta cutar da malamai sosai kwarai da gaske ina jin wannan zai bukata wani sharhi ko na ji ana kabbara wato an gane yanayin magana ke to bangare na uku na asbab din shine asbab din da suke komawa zuwa ga wani abu da ya faru na canjin rayuwa wato muna wata gaba na wani wato paradigm shift paradigm shift ana ana matsawa daga inda ake generational change a yi hakuri jama'a na san ka Kaduna gare yan boko ne sai ku magana ta mara turanci nake so ni ma dan boko ne tunda malamin jami'a ne ni ma amma wasu abin ba san su bane da tsantsa Hausa a wato akwai wani juyin juyan da al'umma take canzawa sabon generation ne kamar da ake sabon karni muna karni na 21 ko to wani sabon generation ne kamar da wani abokin mu malam Abraham Umar Bagarawa yake cewa n 2000 wato wanda aka haifa daga 2000 zuwa yanzu wanda mafi tsufa a cikin su ɗan shekara 23 wani sabon generation generation ne na digital generation ne na abin nan wato abin nan ICT oriented generation ne na na overflow na information generation ne wanda yake abin nan maftuh wanda yake open ended ko mun gane generation din wasan da muke secondary school kai ni da nai first degree ma a ABU Zaria wallahi babu hata register da hannu muke yi sai ka rubuta a form sai ka cika duk wanda ya ABU yaran ya sani za a baka green form ka cika su iya adadin abin da za a karanta maka wannan semester kuma sai ka bi kowanne malami ya maka signature haka lokacin sai an dinga ya ma wajen neman signature malama su ta wulakanci suna zalama to almuhim yanzu daga daka za ka yi register jam ka yi training na jam ka anshi slip ɗinka na jam a gaya maka inda za ka yi sai dai ka hau mota ka tafi kawai da ka je duka wannan da kwamfuta ake da intanet ake har karatun har registration har komai da intanet ake za ka iya ma ka yi karatun ma daga gidanku kawai distance learning da ake cewa an bode kaga duka rayuwarmu ta canza gaba ɗaya da muke kala abubuwa ya canza shekarun bayan za a yi aure ba zuwa ake a dinga raba goro da minti gida gida ba ɗan wani ta yi samu miji yanzu ko ba wanda zai kawo maka minti ko goro sai dai kawai ka gani a status ɗinsu cewa ga katin aure ka gani a a in ba gani ba kai ka jiyo wace aiko an saka an saka an yi posting ai jana'iza a nan ake gani labarin aure duk wani breaking news a nan ake ganin shi sabanin da kuwa idan an yi rasuwa sai dai abu gida gida a faɗa yanzu aka yi maka rasuwa kana nan Kaduna wani ya rasu maka a Kano in kana so sai ka tarar da jana'izar shi saboda ana rasuwan da ka samu saƙon in motar ka lahiya da ka buga ta in the next two hours kana Kano da kuwa sai an gama zaman makoki na kwana uku yanzu sai na ɗau wani ya zo gun ƴan uwanku na nan Kaduna duk ya gaya musu cewa wani Allah mai rasuwa haka misali da yanda ake ganin watan wata na azumi ko sallah ko makamantansu sai ya sallah Kaduna wani Sokoto yana yana azumi bai ma sani yanzu ko da an ga watan daga Marsa din da ga watan a Saudi Arabia labari ya kai ko ina ko mun da generation change din nan to wannan ya affecting kusan komai na rayuwar mu to malanta is not an exception ya affecting komai yadda muke kallon kuma ya affect ina gaya muku da a biyu din nan jama'a idan aka ba mu assignment muka tafi library kashin Ibrahim Library da wanda ya san a biyu haka za ka je kai ta neman littafi cikin kura. ma'aikatan masu ta muku wulaƙanci sai ka same shi sai ka tara hala wani ya yage wani pejin sai mu ruga da gudu mu tafi wani alternative library a a Congo Center for Islamic Legal Studies ka je nan ne ma suke da ɗan kirki za su na maka da za ka samu littafin amma yanzu fa ebooks ne sun cika mana wayoyi da kwamfutoci da sauransu ba ka bukatar labirarin ya zama ya zama kamar museum na littafai labirari sun take traditional sun zama kamar matahif lil kutub al atika to wannan ya shafi hatta malanta ta canza kuma duk wanda bai canza ya tafi da zamanin ba sai zamani ya tafi ya bar shi haka ta'asirin wasa'il tawasul ijtima'i a fili yake na ya isa topic mai zaman kanshi ga wannan zaman tasirin wasail tawasul ijtimai social media tasirin ta akan canza tunanin mutane game da ilimi da malanta shi kada ya isa na biyu a daga cikin abin da zamani ya canza ya sa malanta ta samu tangarda shine saukin zama malami saukin a samu wani sabon mutum kawai ya ce ai malami ne from the blues kawai da aji ya fito ya zama malami yana da malantar bai da ita ya aka yi ya ba a ba dai kawai da an ga mutum da malantar shi sannan za a fara cikin a ina ya karatu suwa ya sani suwa suwa koyi da shi sannan malamai su fara assessment ɗinsa ya iya karatun ko bai iya ba in sun ce bai iya ba a ce ya hasada ne kuma wataƙila bai iya ɗin ba akwai sauƙin mutum ya zama malami yanzu jama'a da can shekara ashirin da biyar bayan nan kusa wataƙila a masallacin nan an zo tahajjudi sai an rasa waye alaramman da zai iya tahajjudin nan shi kaɗai yanzu ko sai ka ga faɗa suke da junansu sai a samu alaramma takwas wanda suke neman tahajjudi ko kuma goma sha takwas din da aka yi din da aka yi ɗalibai sai a yi alarmomi talatin da shida arba'in tamanin da ku za a laliba wane ne ya zama alarma a rasa kowa yanzu yana da phd ko bai da shi ana ce mai dakta a rasa ma dakta ne na phd Bed dakta ne likitan gargajiya ne Ɗan islamic chemist ne karatun community health yayi kowa dakta ne yanzu wannan abin yana bana haushi sosai <laughs> Ah, daga ciki kuma abubuwa haɗa akwai wato wata zahira ita ma sabuwa da canza mindset ɗin ita ce abin da ake ce ma almadiya materialism son tara abin duniya da malami duk inda aka san shi an san wani ɗan mutum ne haka wanda da ka gan shi kaga talaka amma yanzu malamai ba sa yarda su zama talakawa so suke su ma su fantama da manya-manyan motoci da kankama kankaman gidaje suna da jari suna da sana'a suna da kasuwanci kuma al'umma ta ce wannan shi ya dace da su har ma su ma suna ganin eh gaskiya ne za su dinga ja maka ayoyi za su dinga ja maka hadisai su kawo maka misalai da suke tabbatar da cewa su ma fa ya kamata su yi kama da alhazan birni ne wanda kuma wanda ba ce siman malamai ba a asali yadda aka san malamai a da ba ta cikin simarsu gaskiya saboda Allah in ka ji an kawo malamai masu kuɗi istisna'at ne a ce khadiru nawa ba dole su zama daidai ba amma wanda ba su mishi yana da yancin kai karbe su za ku ji da nake faɗan ban kawo aya ba an wuce wurin ayoyin ko ban da ai goyi bayan su a ƙarshe ƴan uwa masu albarka a taƙaice abin da nake cewa shine wal milhu lam yasluhu bi amma shi gishiri fa ya lalace abin da za a gyara shi in wani ya lalace a cikin al'umma sai malami ya mai wa'azi sai ya gyaru amma shi malamin ya ɓaci to an samu matsala shi babu gyara abu na uku shine cewa malami ya sani akwai muhimma mai girma a kan shi a cikin al'ummarsa kuma wajibi ne a kan shi ya tashi da wannan muhimmar ko an samu sauran mutane suna sakaci da ayyukansu bai dace a samu sakaci daga malamai ba kuma gaskiya wajibi ne a yau malaman Najeriya wato adalcin cewa tabbas suna yin abin da za su iya wajen wannan muhimmar tare da cewa ba sa samun wani taimako ba su da intervention ba a yin budget da su ba sa cikin ababen da ake kawowa idan an tashi raba arzikin ƙasa a shiga wanda za a ware malami masu wa'azi in ma an ba su mu ɗaliban sawu shi muke ji cewa an ba su an ba su kujerun baka an ba su na umara an ba su motoci malaman nan ba su tsoron Allah duniya suke so kuma ba su ba kuma ba a ba su ba dama a ga malamin da wani abu suka zance a ai wani ne suka bashi to malamai suna iya yin su gaskiya Allah ya saka musu alkhairi sannan ita kuma al'umma ta sani cewa wajibin da ke kanta shi ta girma malamanta ta mutunta su ta ba su dama su karantar da abin da Allah ya san shi na gaskiya kuma ta sani cewa malamai su ne gatatta wannan al'umma idan babu malamai to da an shiga cikin dimuwa fiye da wanda ake ciki duk da wannan rikita rikita da ake ciki zamu ga malamai suna da ta cewa wajen dawo da mutane kan tarba duk sanda aka nema a deviating a ƙarshe na so na ambata mana sunayen wasu daga cikin littattafai waɗanda suke manazarta a wajen sanin malamai da darajarsu da matsayinsu na san galibi an san wannan littafin don ambaci su ne kawai for the sake of record akwai littafin akhlaqul ulama na Limamul Abubakar Al-Ajuri akwai littafin Ilamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin na Sheikhul Islam Ibn Qayyim Al-Jawziyya akwai littafin At-Tibyan fi Adabi al Qur'an na Imam An-Nawawi akwai littafin Tazkiyatu Sami wal Mutakallim fi Adabi Al-Alim wal Muta'allim na Badruddin Ibn Jama'a akwai littafin Ta'limul Muta'allim Turqat Ta'lim na Az-Zarnuji akwai littafin Jami'u Bayan Al-Ilm wa Fadlihi na Imam Al-Hafiz Ibn Abdul Barr An-Namari akwai littafin raf'ul malam anil a'immatil a'lam na ibn taymiya akwai littafin sharh ashabil hadith da kuma al faqih wal mutafaqqih su biyun duka na al hafiz al khatib al baghdadi sannan sai littafi na karshe shine littafin fadlu ilmi salaf ala ilmi al khalaf na ibn rajab al hanbali rahmatullahi alal jami' yan masu albarka ah, ina ganin surutun da na yi haka ya isa da fatan abin da na faɗa ne zama daidai Allah ya sa mashi albarka Allah kuma ya sa ya amfane mu gaba ɗaya ni da ku da sauran wanda za su saurara daga baya abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai kuma Allah ya gafarta mana ina godiya ta musamman ga ƴan uwa waɗanda suka bani wannan dama fara da malam injiniya uh, Ibrahim uh, Uthman wanda abokin aiki na ne a Jami'a Ahmadu Bello ta Zaria wanda shine ya uh, fara min albishir cewa ana so in zo wannan masallacin in gabatar da wannan muhadara da kuma dan uwa malam Nura wanda shi imamu wannan masallaci da doktor wanda shine mai taliki da sauran yan media da sauran al'umma gaba daya wanda suka bani wannan dama suka saurare ni ina kowa godiya da fatan Allah ya hada fuskokin mu a cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hada ma'ana ina faɗa wannan magana nake cewa wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa to alhamdulillah muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi kuma ya amfanar da mu da abin da malam ya karantar da mu to kamar yadda aka sanar dama wanda zai yi ta ta'aliki ga abin da malam ya karantas shine Dr. Umar Mansur. Karamakunla. Ina 对。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 suka kawo mana ziyara wannan mai albarka a Dr. <clears throat> Kabir Abubakar Asbar da abokin tafiya shi wanda daga Farik tim musamman aka ɗauko daga tasha ta Albani TV wadda yana daga cikin <clears throat> wato Hassanat, ɗin da malam suka yi malam ga waɗanda ba sani ba ɗalibai ne na babban mu Sheikh Muhammad Awal Adam Albani na Zaria kuma bayan rasuwar malam Allah ya gafarta mai suka ci gaba da wato ayyuka da ya faro na alkhairi wanda kullum su ne manufofin shi da yake so ya cimma a rayuwa kuma cikin ikon Allah ya gina matasa zakakurai waɗanda suka ci gaba waɗannan aiki wanda malam suna daga cikin waɗannan matasa yanzu haka akwai albani tv kamar yadda kuke gani tana aiki kuma ina tsammani malam kamar shi ne ma coordinator na wannan tv ko malam haka ne to akwai station manager to engineer to masha Allah amma dai abinda na sani malam shine coordinator na Darul Hadith haka ne ko Darul Hadith as-salafiyya ta malam Awal Adam Albani ko malam yana da karatuttuka da sauran abokanan da'awa da suke karatu a wannan waje banda kuma aikin malam na karantarwa a jami'a da sauran dai abubuwa na ayyuka na da'awa don haka muna godiya da wannan ziyara da malam suka kawo mana to malam ya ɗauko maudu'i wanda yake maudu'i ne gaskiya mai mahimmanci na yi mamaki yadda malam ya iya lakasa shi kuma ya ba da saƙon da ake buƙata cikin awa ɗaya ko ƙasa da haka lalle wannan ba karamar baiwa ba ce da Allah ya min na iya lafasa da ni ni ne wannan in ba ma san ta inda zan kamo shi ba na gode ma Allah da ya sauto ba ni zan yi ba aka ce ni taliki to wani lokaci ko mai taliki ya fi zama cikin hatsari don maimakon ya kara fito da wasu points din kuma sai ya kuma kara ɓoye points din da aka riga aka fito da su da haka duk abin da malam ya faɗa kamar ni ne na faɗa na yadda da abin da ya faɗa banda wasu abubuwa akwai abubuwan da malam ya faɗa na saba su a kansu <laughs> dama ya ce ba ayoyi ba ne kuma ba mai ba hadisi ba ne to haka irin wannan matsalolin da muke gani musamman wanda malam ya kawo daga ƙarshe matsaloli ne wanda suke da alaƙa da halin da al'umma take ciki kuma babu wanda yake da wani sihiri da zai yi amfani da shi ya ce gashi wannan shi ne mafita kwaya ɗaya babu ita domin abubuwa ne da suka shafi a takhalluf na al'umma ma'ana ci bayan da al'umma ta samu kanta da raunin da ta samu kanta na jahilci da wato raunin aƙida da kuma rauni na wato ƙarfi na zamani da kuma wato roɗuwa da muka yi da duniya gaba ɗaya duka waɗannan asbab ɗin da wasu su suka kawo mu ga irin waɗannan matsaloli waɗanda kuma samun halli da mafita ga waɗannan matsaloli yana buƙatar kuma al'ummar ce a ƙara wato samar da ita bi ma'ana sai an samu tarbiyya kowa sai ya samu tarbiyya mai kyau sannan kuma malamai kuma sai waɗannan matsalolin nasu su ma sun kau ko alal kalla an rage su ta yadda za su samu daman fito ma da al'umma da mafita to dukkanin waɗannan abubuwa a yanzu ba lokacinsu ba ne ba a samu wannan damar ba Da haka waɗannan matsaloli da malam ya faɗa matsaloli ne waɗanda wato za su ci gaba da bin mu har illa sha Allah sai dai abin da na so in yi magana a kai babban hatsarin da muke fuskanta a yanzu kamar yadda malam ya ishara shine na raina malamai na raina malamai yanda hatsari yake shine kamar yadda malam ya faɗa idan mun koma tarihi <clears throat> za mu ga cewa al'umma tana girmama shugabanni ko ba haka bane iyayenmu waɗanda suke da shekara arba'in ko in ce ai arba'in mu ne ko ƴan sittin saba'in tamanin wanda zai baka labarin sarauta da yadda ake girmama sarakuna da yadda ake kallon su a matsayin jagorori na addinin musulunci da kuma yadda ake kallon malamai zai gaya maka lalle an samu ci baya matuƙa a wannan babu a wannan lokacin duk abin da malamai da sarakuna suka faɗa ana amfani da shi mana jagorori na siyasa da na addini haka nan attajirai ma suna da magana a cikin al'umma duk abin da za a yi za ka ga attajiri za ka ga sarki za ka ga malami ko ba ka bane to yau da gobe da juyin juya hali kamar yadda malam ya bayani ya kawo yanzu an ture sarakuna a gefe an kawo siyasa jagoran siyasa dama ba a ganin su ko attajirai su ma ba su cikin lari wanda suka rage su ne malamai malamai ne kadai suka rage to hatsarin da ke ciki a duk sanda da malami ya malafi ka zo ka rushe shi to wannan kana nuna cewa kenan yanzu al'umma ta zauna ba ta da jagora daga wannan kuma ta ya zo dole ne mai hakuri da malamai su Allah ya gafarta musu musu addu'a kamar yadda malai kawo mana sirar eh, imam ahmad inda yake malamin shi addu'a imam shafi magabata sun kasance in sun ga kuskuren malami sukan ɓoye su nuna kamar ba su gani ba an ba su gani ba saboda ne saboda bayyana kuskuren malami kamar kana so a tsane shi ne daga sanda kuma aka tsani malami to daga wannan lokaci al'umma ta zumto ba ta da ƙudwa ba ta da role model daga nan shi kenan al'umma ka rushe ta gaba ɗaya masu iya magana suna cewa kada ka rushe gadar da nan gaba za ta buƙaci binta in gane to malamai gada ce wadda ba ma nan gaba ba kullum cikin buƙatun ta take daga sanda malami ya ma laifi ko ya ɗan takaran da kai ba ka so ka dau wannan dalili a matsayin na rushe shi to daga wannan lokacin ka shiga lawo kuma ka jefa ma zuwa cikin matsala ni a kullum idan ana tattauna irin waɗannan matsaloli na kan so a kalle su a kalli juzur tarihiyya ba ma matsaloli da duk wani abu ko da matsala ce za a gyara a gwamnatance ko a addinance ko a zamantakewa akan kalli sai ka yi nazarin juzur tarihiya menene asalin tarihin matsalar da ina ta fara idan ka kalli matsalar tarihinta to sai ka sa tsari wanda za ka magance wannan matsalar da ta faru daga asalinta mun gane akwai abubuwan da su ne asali akwai kuma abubuwan da ba su bane asali kawai wasu wato abubuwa ne suka faru eh, sakamakon asalin wanda ya faru mai girma mun gani misali zan bada a nan wajen idan mun kalli malamai a tarihin musulunci su ne komai ko ba haka ba kai zan ka iya cewa ma malamai a da a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne malaman kuma su ne sarakunan su ne masu mulkin ko ba haka ba ne wani sahabi ne sahabai suke cewa kana a'lamana wane ne sayyidina abubakar duk sahabai suna faɗa abubakarin a'lamuna abubakarin a'lamuna a lokaci guda kuma sai zama shine wani shine khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin a wancan lokacin ba su san da cewa malami daban kuma siyasa daban ba domin siyasa ta addinin musulunci ce ba irin wannan ba mun gane ta addinin musulunci ce ba irin wannan ba ce mun gane da sai da na abokar ya rasu sai waye ya zama khalifa ba malami ne malami ne da ya rasu sai haka za ka yi ta lissafowa har sai da matsaloli suka fara sai zamto a shugabanci ya koma gado ya koma gado to idan shugabanci ya koma gado da sarauta za ka iya samun malami ya shugabanci za ka iya samun kuma za ka iya samun wanda ba malami ba jahili kun gane matsalar daga na ta fara to a wannan lokacin idan tafiya ta yi tafiya ko da tafiya ta yi tafiya sai zamto an samu malamai a gefe an samu kuma a gefe an samu waɗanda ba malamai ba a gefe ko kuma sarakuna zai yi wa a samu sarakuna malamai a tarihin mu mun ga waɗanda malamai ne sosai amma waɗannan ba su bane asas domin ya saba da tsarin farko wanda ake samar da shugabanni akan shura mun ga yadda sabai suka taru a sakaifat bani sa'ida lokacin da manzo sallallahu alaihi ya rasu suka zabi sayyidina abubakar mun ga yadda suka zabi sayyidina umar mun ga yadda suka zabi sayyidina Usman da Sayyidina Ali bayan tafiya ta tafiya an samu wannan rabe rabewa tsakanin malamai da mahukunta sai kuma tafiya ta yi tafiya duk a wannan lokacin ana aiki da tsarin shari'ar musulunci a matsayin shine tsari akwai wakafi na musulunci gwamnati ita take daukan eh, ɗawainiya ta da'awa ana tura masu wa'azi ita ce take aiki da tsarin shari'ar musulunci a dukkanin al'umma da haka ko da yake an samu wato bauni da kuma nisa tsakanin malamai da sarakuna amma al'ummar tana ci gaba da tafiya domin me manzala sirri dama ya mana wasiya da cewa mu yi haƙuri hatta talqauni ala alhawl Da haka malamai sun ci gaba da haƙuri tunda idan za ana yin musulunci wasu kurakurai ne kila wata rana a rasa su mataki na uku da aka kai shine sanda aka rasa ma tsarin addinin musulunci a rayuwar mutane daga zamanin turawa suka zo na mulkin mallaka da haka yanzu sai zamto an samu matsaloli biyu su da malamai suna gefe ko ba ka bane na biyu kuma tsarin ma musulunci da ake a rayuwa ya tafi sai tsarin turawa to abin tambaya nan yanzu malamai ya kamata su yi to a nan ne ake samun sabani a nan ne ake samun saɓani tare da cewa dukkanin malamai sun yi imani da cewa aiki da tsarin musulunci shine wajibi kuma dole a tafiyar da al'umma akan tsarin musulunci a nan wajen sai malamai suka kasu kashi biyu ko uku akan doron ishtihadi mun gane wasu suke ganin to ai lallai ne a shiga a gyara siyasan nan domin a tabbatar da adalci na addinin musulunci a cikin al'umma mun gane mun gane kyau masu ganin cewa malamai za su shiga to sai dai shigan shi wannan tsarin kuma tsari ne na demokradiyya yana da nashi matsalolin wanda shigan sun su shi ma zai haifar da wasu matsaloli kamar yadda muke gani yanzu gashi ana zagin malamai ko shi ma matsala ne to yanzu wanne ne ya kamata mu hau? su shiga ko kasu shiga su shiga ne su gyara al'umma ko kuma su bari saboda tsare mutuncinsu da mutuncin wannan malanta din ta addinin musulunci kun ga anan wajen za a iya samun ishahadat da yawa tsakanin malamai kuma wannan shine abin da yake faruwa to ya irin waɗannan abubuwan eh, abin da nake kallo shine mu ɗaliban waɗanda mu ba malamai ba ne mu kiyaye harsunan mu don malamai har ko kuna jin malamai suna wasu za su ce a shiga wasu ka a shiga wasu a shiga a gyara wasu ka a shiga wasu kuma za su shiga ba da nufin gyaran ba so da dai su dan samu abubuwan rayuwa inda malaman su ma ba su da ba su da hali ko ba haka ba to irin waɗannan abubuwan abubuwa ne wanda suke na ijtihadi amma a koya ne muka samu kanmu mu dinga girman malamanmu mu ɗauke su a matsayin mutanen kirki waɗanda bai halatta mu rushe su ba mu rushe alkhairansu ba mun gane matsayin malamai na ilimi na addinin musulunci wannan matsayi ne wanda yake dole a lura da shi kwarai da gaske na rubuta wasu abubuwa wanda malam ya faɗi wasu daga ciki waɗanda ni a tunanina ma sun fi shiga siyasan muhimmanci? waɗanda kuma suna sun zama kalubale ga al'ummu sosai da sosai a wannan zamani na wanda malam ya bayyana mana cewa zamani ne wanda yake komi ya zama generation din yanzu ba irin na da bane kalubale da yawa waɗanda malamai ana buƙatar su su tabbatar da su kafin siyasa abinda nake nufi kafin siyasa domin siyasa tana da adawat mana tana da kayan aiki duk wanda ya shiga bai samu bai shirya kayan aikin ta ba to zai lalace mun gane da kyau kuma ita kanta al'ummar tana buƙatar tarbiyya qabla a siyasa tana buƙatar tarbiyya muna da inhirafat akadiyya wa sulukiyya muna da lalacewa ta bangaren aqida da kuma ta bangaren suluki kwarai da gaske mutane da yawa suna bauta mu duniya suna bauta ma soye-soyen rayukansu suna bauta ma wasu abubuwa da suka rika a duniya a matsayin abubuwan bauta da shirkoki da suke yi waɗanda waɗannan abubuwan in ma baka gyara su ba to ba abin da za ka iya gyarawa wanda wannan daurin malamai ne da suluki mutane a yau rawa ba komai ba ne zina ba komai ba ce ko ba haka ba ne sata da zamba da cin riba yanzu riba ya zama jinin mutane riba mu ga yadda muke mu'amala da riba mutane ba sa jin shakkan sa an shi bashin banki mai riba inda za su samu ko ba haka bane duk haka mutanen mu suke inda za a kawo bashi za ka mutane ne za su wawashe shi duka waɗannan abubuwa ne waɗanda ko mun shiga ba abin da za mu iya abu na biyu akwai al'almaniya wal haiman al'ajnabiya tsarin raba addini da rayuwa ya yi mana wato illa kwarai da gaske ta yadda wannan mala Allah yana ciki abubuwan da ya sa muke ganin cewa ba ruwan malamai da wato harkokin rayuwa na uku akwai alfakur wal marad wal wanda suke cewa masallasu takalluf. abubuwa uku wanda in ka haɗa su su ne duk wani ci baya da al'umma za ta yi waɗannan abubuwan su ne suke kawo mata ci baya ko kuma sune alaman ci baya cikin al'ummomi shine talauci da ciwo da kuma jahilci da al'umma da ba magance wannan ba to har yanzu ba ta shirya ba na hudu akwai at-tashazzum wal furqa at-tashazzum wal furqa sabani yayi yawa tunda ba ma ganin kiman junan ba ma girmama mu kowa ya rike wani abu wanda yake gani shine daidai baya girmama wani shi wannan illa ce wadda ita ma ba gyara ta ba to ba abin da zai gyaru akwai fitnatu shahawati wa shubuhat fitna ta sha'awa na duniya da shubuhohi na duniya a yau kowane matashi yana so ya samu kuɗi ko ta halal ko ta haram domin ya gina gida domin ya hau mota domin ya kaza domin ya kaza shahawat sha'awa duniya mutane sun zama duniya ce kawai a gabansu akwai shubuhat shubuhohi a yau shubuhohi sun yawa duk inda ka shiga shubuha ce yanzu a harkar harkar wato abin da ya shafi atheist harkar cewa ma babu Allah a rayuwa tana ƙarfi sosai cikin matasa akwai matasa da yawa wanda ba su faɗa suna cikin mu amma kuma suna ganin ba ma Allah saboda shigoyi sun yawa a wannan tsarin harkar auren jinsi ma'ana mutum namiji a wurin namiji mace ta auren mace da irin waɗannan afkar wanda suke shigo wanda daga turai sun yi tsanani wanda ya sani bai sani ba yanzu sun shigo cikin mutanenmu ina ji ko kwanaki a Kano an kama wasu sun irin wannan auren hizba ta kama wasu to akwai irin wannan afkar din suna nan suna cikin matasa suna cikin matasa kuma suna ƙarfi amma ba ba za su bayyana su ba masu yi saboda tsoro to irin waɗannan abubuwa ƙalubale ne na shubuhat wanda ah, ya kamata malamai su kalla na ƙarshe malam ya ba da ko na kusa da ƙarshe ya yi bayani shi shine almadiyya almadiyya a rasumaliya tsarin san duniya da wato jari hujja jari hujja kusan shine tsarin da amerika take ma duniya abin nan jagoranci a kai kuma yana tafiyar da dukkan wani tsari wanda ba shi ba mun san tsarin da rasha ta tafi tsarin da rasha ta taso a kai na gurguzu amerika da turai sun rusa ta bayan sun rusa tsarin addinin musulunci yanzu tsarin jari huja shi ke tafiya kuma wannan tsarin yana mana illa ga addininmu da kuma zamantakewa wanda mala ya yi bayani wanda yana cikin manyan matsalolin wanda har malamai da yawa sun shiga ciki cewa dole ka mallaki kaza dole kai kaza dole kai kafafa da masu kuɗi kamar yadda kake eh, alhazawan eh, garin ku kai ma dole ka zama kamar su duka wannan tsari ne na ra'asumaliya na maddiya capitalism wanda ya yi ƙarfi yanzu a duniya to shi kanshi wannan tsarin aka ce maka ya za a yi malamai a fidda su daga wannan tsarin an baka aiki domin in malamai suna cika shiga wannan tsarin to ba wanda zai iya gyara shi kenan kuma almashiyaka za ta ƙara lalacewa tsarin malanta zai ƙara lalacewa zai zamto cewa maimakon malamai su mai da hankali akan karantar da al'umma sai su mai da hankali akan gasa da al'ummar wajen duniya shi malami aikin shi ne ya dawo da mutane daga duniya zuwa ga lahira a lokacin da suka yi nisa to shi ma in ya bi su da nufin cewa ai shi ma halal ne to me bambancin su ka ba su da bambanci ba wai haramun bane malami ya abin nan ya kasuwanci kamar yadda malami ya faɗa akwai malamai su laisu bin sa'ad da sauransu su yudi wanda suna da dukiya amma ba wannan bane asali asali shine malami ya yi da duniya ya yi da abin da yake da shi abin da ke wajen Allah ya fi mai na duniya babban abin koyin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai mallaki komai ba ya rasu bai mallaki duniya ba duk daga farisa da roma sun mallaki duniya da kisra da kaisar amma mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mali wani duniya mali wani duniya ni mai ya da duniya ba abin da ya hada da duniya mazala sallallahu alaihi ya kasance har iyalan shi bai yadda su yi rayuwa irin wadda kowa ke rayuwa ta ji da gani yana cewa iyalan manzon Allah bai kamata su yi wannan rayuwar ba sai ya tabbata kowa ya koshi kafin iyalan shi su koshi sai da Aisha a hadisin Bukhari da Muslim take cewa in kunna lanantazuru hilala thumma hilala thalathata ahillatin fi shahrayn wa lam tuqal fi diyarina ah, ah, wa lam ah, ta'am ko lafazi mai kama da haka take cewa mukan jira wata hilala thumma hilala thumma hilal mukan jira wata na ɗaya na biyu na uku wata biyu eh, watanni biyu wato jinjirin wata uku amma ba a ɗora tukunya abinci a gidanmu ba sai aka ce me kuke ci wa ma za ya yi shi kuma to me kuke ci sai ta ce me al-aswadan at-tamru wal ma ta ce bakaƙen abubuwan nan guda biyu ruwa da da dabino wannan fa iyalan da Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shi malami waɗannan su ne abin koyin shi duk yadda zamani zai canza da jari hujja malami manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam abin koyin shi ba wani zamani da za a ce kai yanzu manzo Allah sallallahu ba abun koyinka bane ba wannan zamanin kullum kai ne ka nema kaka wulakanta baya ba laifi bane amma mun duba su magabata ma da suka samu kuɗin ba da shi suka yi ba da shi suka yi ta yi ba kafa kwa suka yi ba mun gane ba muna haramtawa bane yawwa mu ma muna nema ko wala mu ma muna nema to amma wannan kai ya zamto shine hadafin mun gane abu na ƙarshe shine giyabul ƙudwa za a rasa abun koyi idan ya zamto an rushe malamai a yanzu kamar yadda muke gani eh, matasanmu da yawa ba su da abun koyi sai wasu abubuwa da suke gani a tiktok mata ne abubuwa da suke gani a gidajen tv na fina-finai mata akwai mata wanda kowa ya haddace sunansu su ne abun koyi wanda suke fita a fina-finai da tiktok idan maza ne akwai maza wanda kukun sansu matasan mu sun sansu waɗanda su ne abun koyi wanda wannan wani ƙalubale ne da al'ummar da ba ta da abun koyi to ta lalace bi ma'ana dole malamai su zamto suna shirya al'umma wajen a dawo da abubuwan koyi da da aka san su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magabata irin waɗannan a dinga yawaita maimaita su saboda zamso su ne abin koyi domin su waɗannan suna abin koyin su suna jan mu ne zuwa ga lahira yayin da waɗannan suke jan mu zuwa ga batsala zuwa ga sharholiya to wannan yana cikin daurin malamai wanda ya kamata su samar ba su su zama wato su ne eh, za su zamto abin koyi ta bangaren wato kafafa da duniya ba su zamto suna kai mutane zuwa ga waɗannan mutanen da haka fatan mu Allah ya saka wa malam da alkhairi da bakin mu gaba ɗaya da kwamitin wannan masallaci da kwamitin da'awa waɗanda suka shirya wannan ah, lecture kuma Allah ya mai da malam gida lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa to malam Dr. Umar Mansur Allah ya saka da alkhairi karmakalla afuwan akwai 'yan tambayoyi dode ina ganin saboda yanayin lokaci za a gabatar da dai guda biyu sauran kuma sisi haƙuri wannan mai tambaye ce assalamu alaikum malam Allah ya mai da ka gida lafiya ya ce tambayarsa ita ce a bayanin da malam ya ya ce alarammomi sun yi karanci a baya can wanda da ƙyar ake samun alaramma ɗaya a unguwa saɓanin yanzu sun yi yawa ana ta neman ilimi amma har yanzu ana cewa daga cikin matsalar al'ummanmu shine jahilci ya ma al'ummanmu yawa to abinda bai gane bai ke tambaya to malam wannan jahilcin hakika ne ko majazi uh, Assalamu alaikum warahmatullah to kafin na amsa akwai wani uh, kuskure da ya faru gare ni wajen fassara wata gaba ta wata aya mala ya tambihi uh, na yi baka faɗin Allah madaukakin sarki wala kullakum lakum inni malak sai na fassara da cewa sarauta gaskiya tun taɓin harshe na ne malak yana nufin mala'ika ba malik ba eh kuskuren baki na ne Allah ya saka da alkhairi a ah, ina ganin kamar wani dan uwa mai tambaya ya da alƙalin ne shi haddace Qur'ani ai ba wanda ya haddace Qur'ani ba malami bane ai ba ilimi bane haddan Qur'ani ai duk a cikin abin da aka faɗa baka ji an ce mahaddacin Qur'ani daga nan ya zama malami ba Eh, kuma har wani sahabi ya taɓa irin wannan tunanin kamar da Imam Abu Dawud da rawaito da Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a wayi gari nan gaba za a yawata mahaddata har yara da mata duk za su haddace Annabi yace amma kuma babu ilimi sahabin sai yace ya manzo Allah ya zaka ce kuma ga Qur'ani tsakankanin mu amma kuma babu ilimi kuma har matan mu da ƴaƴan mu sun haddace manzo Allah yace in kuntu la hasibuka faqihan ya labid ni da ina tsammanin kana da fahimta baka ganin yahudu da nasara littafansu na tsakankaninsu amma kuma ba sa aiki da shi to haka kuma za a waye gari ga littafin Allah tsakankaninku amma za ku daina aiki da shi haka yawaita alarammomi kawai mujarradin yawaita alarammomi wanda suka haddace bakin alkur'ani kadai bai daga cikin abin da ke yawaita ilimi ba yawaita ilimi bane saboda ai yawan al'umma ai ba su da ilimin da ake bukata din na shi kanshi alqur'anin domin a idan mutum ya dace alqur'ani a kaida ilimin musulunci kamar ya gama firamare ne yanzu ne zai fara sakandare ta ilimi so da haka hadda wata falala ce mai zaman kanta amma ba ita ce kaɗai ilimi ba tana sahalewa mutum samun sauran ababen da ke iya mai da shi malami ne so da haka babu contradiction tsakanin yawaitar alamomi. da karancin ilimi kuma ina jin na ambaci cewa karatu ya yawaita karatu that is literacy iya karantawa iya haddacewa iya sanin abubuwa amma asalin substance na ilimin yana da karanci kwarai da gaske shi kullum ilimin musulunci baya yake ja ilimin duniya shine yake karuwa wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan ci tambayar shi shin me matsayin malamai ko me stand din da ya kamata malamai su game da harkar siyasa a yau ina jin doktor ya yi magana akan wannan cewa wannan matsala ce ijtihadiyya gaskiya game da siyasa wa za a zaɓa wata jam'iyya za a yi malamai za su yi ko ba za su yi matsala ce ijtihadiyya kowane malami yana da wuce ta nazari da zai bayar kuma ni dai ban kai malamin da zan bayar wani ba sai nazar amma da madadin al'umma ba gaskiya ban kai ba so I will never talk about it ba zan yi magana a kai ba wannan yana buƙatar malamai ne gogaggu manya masana masu experience wanda suke kuduwa a cikin al'umma su ya kamata su yi wannan magana kuma ko su ɗin duk wanda zai magana saboda mas'ala ce nazila wato sabon abu ne yanayin irin system ɗin da irin haɗaɗɗiran da ake gani a ciki wanda ka ji ya ce a shiga yana kallon maslaha ne wanda ya ce ka a shiga ita ma yake kalla kowa zai rajahantu zuwa ga abin da yake ganin shine a khairul khairain ko kuma shine a khaffu dararai ko kuma shine a khaffu sharrai kowa zai karkata ne gwargwadon abin da ya kalla gaba da baya da tunaninsa da irin fikirarsa da irin tarbiyya ko orientation da yake da shi so haka ina jin ba zai ni na amsa irin wannan tambayar ba gaskiya matsala ce ijtihadiya kuma ta malamai cin mujtahidai abin da ya kamata kawai kowa ya yi abin da yake ganin zai fushe shi kowa ya abin da yake ganin zai fushe shi a wurin Allah ina ganin wannan ya ishi mutum mafita Allah zai kara eh, malam barin sakon sorry eh, afwan um, gaskiya ni abin da na kamar yadda malam ya faɗa asali siyasa fanni ne ko ba ka bane fanni ne kaman kowane fanni yanzu akwai fannin gini wanda idan ba injiniya ba ne masanin gini ya je ba zai iya ba haka ne akwai fannin kasuwanci wani yana kasuwanci ya fita daga kasuwanci ya koma zane-zane sai kaga abun ba zai yi ba siyasa ma fanni ce suna ce mata fannul mumkin fanni ne kaman kowane fanni mana sana'a ce sana'a ce ba ina nufin sana'a ce sana'a ce wadda akwai ƙwararru wanda sun iya me yasa malam yayi bayanin malamai ba kowane malami ne zai ko koyi siyasa kuma ya zamto ya ci nasara a siyasa ba domin ba fannin shi ba ce. sai dai idan mun kalli kasashen musulmai waɗanda suka ci nasara a siyasance wanda suka shige ta da addinin ma abin da suke shine su yan bokon da suke da ilimin siyasa su ake sa ma tarbiyya addinin musulunci sai kaga an ci nasara malaysia misali ce ko malam malaysia haka suka yi su malaman ne suka mu boko suka ilimin bokon suka musulintar da shi ilimin bokon suka musulintar da shi aka sa ma yan bokon tarbiya masu baiwa siyasa da suka shiga sai aka ci nasara ni har yau ina mafarkin a samu wannan yanayin sai da malamai wanda ilimi suka sa gaba su kuma suna nan a zaurukan su a jami'o'in su waɗanda suna nan suna aikin su me ko a ce ku fito daga jami'a a bajaniyar babu ilimi da bincike to in ba ilimi da bincike kuma siyasa ma ba za ta tafi ba mun gane to wannan mubadarar wannan kokarin ni kullum shi ne nake fata nake mafarki in ga cewa an samu sanda za a yi shi domin da ba zai yi mu ba siyasa ba domin tana da alaka da rayuwar mu babu wani abu mai alaka da rayuwar mu kamar siyasa ba zai mu batta ba mu ce a ah, mu ba ruwan mu da siyasa to ita akwai ruwanta da kai ko ba ka ba in an sa ma doka sallan ma ba za ka ba ko ba haka ba don haka fatanmu a samu wata rana da malamai musamman wanda suke da wayewar zamani da ilimin addinin musulunci za su shiga cikin tarbiyyar musulunci tarbiyyar al'umma ta yadda duk karatun da za mu yi na boko ne na addini zai zafi yana da alaka in na addini ne to zamto za a samu ruhin eh, sashen rayuwa ta yadda ɗalibi zai samu wasu fanni na ƙwarewar rayuwa in na boko ne to a samu tarbiyyar musulunci amma abin da ke faruwa yanzu mu na boko yanzu a malaysia kai ba ma malaysia ba da yawa daga har saudiya da wasu kasashe yawan za ka karanta medicine to akwai courses akalla hudu biyar da za ka ɗauka na addinin musulunci duk shekara duk shekara za ka yi ƙur'ani za ka yi haddasa ƙur'ani kana jami'a za ka yi fiqh za ka yi aƙida za ka yi sira da tarihi wannan dole ka yi ko jami'an mu ta azhar da muka yi haka ne ko me za ka karanta ba boko ba ko me za ka yi sai ka yi wannan to yanzu irin waɗannan an ka kyankyashe su shi malami yana can yana ba da daurin shi su ne za su ma al'umma hidima su je su yi abin da ya kamata to amma ka ɗalibi ya zo nan daga sauka bai ƙara komai ba ko ƙur'ani ma bai haɗa bakin shi ba kuma ya tafi jami'a yayi waye to wannan ina ya sami tarbiyyar musulunci da zai je gyara ma wani abu ba abin da zai don haka daurin eh har yanzu malaman ne ne <laughs> domin su ne za su yi wannan aikin wala haka ne su ne za su yi wannan aikin to daga sanda malaman Allah ya taimake mu suka samu wannan wa'ayi din na cewa daurin da malamai Allah na tu subhanallah kamar yadda larabawa galaba su ma abin tausayi ne duk matsalolin namu su ma ya shafe su an danne su su ma kamar yadda mu ma duk muke danne dukan mu kokawa muke mu ga cewa al'umman nan ta fita daga halin da take ciki naka in sun yi wani ishtihadi sun yi kuskure abinda zamu shine mu musu addu'a duk ishtihadi suke alalibo al'umma mu fita sai dai zai iya yin kuskure ni ma zai iya yin kuskure kai ma za iya yin kuskure wallahu alam barin da shi ke na shi ƙarshe mala wannan shawara yake nema cewa mahaifiyarsa tana son sa da malinta shi kuma yana son Allah ya mai arziki saboda taimakon addinin musulunci da musulmai sai ke so ma laiba shawar. ta ina ganin yabi shawarar mahaifiyarsa ta fiye masa bayan kasancewa idan an auna keke da keke shawarar ta dama ta fi tashi nagarta diga da akan waye ya bada shawara ma'ana ko da wani third party ne ba shi wannan shawara shawarar da aka ba shi ta malanta ta fi wadda ya ɗauka wa kansa ɗin bayan kuma ga cewa shawarar uwa ce in ya bi ta zai yi albarka malamin mu mal albani zare Allah gafarta mishi ya taɓa mu wannan labarin cewa yana yaro to so yake zama ɗan jarida amma mahaifiyarsa sai ta kimsa mishi tunanin cewa ita so take zama malami da haka sai jingina tunanin shi na so ya zama ɗan jarida ya kama harkar malanta kuma kowa ya ga albarkar da Allah ya mishi a ciki wataƙila da ɗan jarida yi ba zai wannan albarkar ba to da haka ni na ba shi shawara ƙaulan wahidan ya bi ra'ayin mahaifiyarsa ya ce to mama na yadda zan kama haka karatu ki samun albarka ya tafi makaranta in Allah da zai albarka sosai wallahu alam to yanzu insha Allah za mu saurari jawabin godiya daga chief imam na wannan masallaci Dr. Nura Musa sai da in ya kare to shi kenan shugaba a matsayinka na shugaba ko da sa albarka ne a sa mana albarka shugaba to shi kenan doktor bismillah in ka kare malam akwai wanda yake bukatan addu'a da sauran bayan Allah ya ce yana bukatan malam masa addu'a Allah ya marayuwarsa albarka kuma Allah ya bashi abin yi بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda shine ya sauwaki ya sahale ya kaddara wannan saduwa muna godiya ga Allah subhanahu wataala akan ni'imomin sa masu yawa sannan muna godiya ga dan Eh, kabir asgar wanda ya ansa gayyatar wannan masallaci ya taso daga garin zaria ya zo ya bada wannan karatu kuma lallai karatu ya yi ya komai ya ji komai ya ji muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara ma rayuwa albarka Allah ya kara lafiya da tsawon kwana ayyukan da aka sa a gaba Allah subhanahu ta'ala ya musu albarka sannan muna godiya sosai ga kwamitin da'awa na wannan masallaci wanda su ne suka ɗauki nauyin shirya waɗannan karatuttuka da ake yi lokaci bayan lokaci su ma muna musu godiya Allah saka musu da alkhairi sannan muna godiya ga kwamitin masallaci gaba ɗaya sannan da uwa Dr. Umar Mansur da ya zo ya yi ta'aliki sannan da malam El Wazir wanda ya zo ya gabatar da wannan karatu shi ma muna mai godiya Allah saka da alkhairi Da nan da sannan wannan karatu kuma Allah saka muku da alkhairi zuwa sauraron karatu alkhairi ne mai yawa <clears throat> yanzu da za a gaya mana irin ɗimbin ladar da muka kwasa daga sanda muka zauna zuwa yanzu to da gobe ba ka ce a dawo za a dawo aka su a masallaci Kuma duk duniyar nan akwai gurin da ya kai masallaci babu so mintuna da awanni da sakonni da zaka yi a masallaci su suka fi tsada a rayuwa ne ya mana kaɗan so amma ruwan rahama ake Allah in zai yi ruwan rahama sai ya zaɓa to mun gode ma Allah da ya zaɓo mu muka shiga cikin leman da ake ruwan rahama ƙarƙashin ta Allah sa mu dace muna fata Allah mai da malam gida lafiya Allah saka mu kowa da alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi